'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah da mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, aka nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin ta. Masaure Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi to wanda duk bai lafiya za ga ba wai gayyata ciwon ne ba ciwon ne ya same shi to bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba kullum masu aikata laifi sai sun fito da sabuwar hanya to idan ku ana so a dakile wayannan abubuwa sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya babban abin da yake damun kowa shine yanzu mu isar da sako ga al'umma ya zama da basu ma fara ta'amuli da wannan miyagun don ya fi sauki yau shirin na dauke ne da tsokaci a kan alakar ta'ammali da miyagun kwayoyi da sauran ababen sanya maye da kuma rashin tsaro a cikin al'umma. Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla. Masu saurare masana da sauran ƙwararru a fannin tsaro sun daɗe suna fashin baki kan alaƙar da ke tsakanin ta'ammali da miyagun ababen da ke sanya bil'adama maye da kuma aikata miyagun ayyuka ko kuma ƙalubalen tsaro a tsakanin al'umma. Kamar sauran ƙasashen duniya, yawaitar amfani da ababen sanya maye na da alaƙa da yawan alƙalman ayyukan ɓata gari da ke tada hankulan mutane a sassan Najeriya. kamar yadda masana suka yi nuni samar da sabuwar kasuwa ta hada-hadar cinikayyar magunguna zalla a kano da ke arewa maso yammacin najeriya wadda aka fara aikinta tun fiye da shekaru goma sha biyar da suka shuɗe na cikin matakan dakile matsalar shaye-shaye a tsakanin matasan arewacin na najeriya malam ɗahiru matazu jigo ne a cikin reshen jihar kano na kungiyar masu sayar da magunguna ta Najeriya. Idan ka kalli harkar shaye-shaye wani abu ne da ya damu mu gaba To amma shi asalin magani ba a yi shi don shaye-shaye ba. Which means duk maganin da kaga an yi shi an yi shi ne don wani maganin. To amma mutane ke abusing nashi. Hakika akwai wasu magungunan da suke control ne. ma'ana dole ana bukata a sanya su ya ake tasarrafin su daga inda aka sawo su zuwa inda za su tsaya zuwa ga har wanda end user ma'ana wanda zai amfani da su sannan kuma akwai tsari na a'a waye ma ya cancanci ya rike wannan abun kuma waye ya cancanci ya ba da magani ga marar lafiya wannan abun to duba da zaman da muke kamar a open drug market wannan yasa abubuwan duk suka fantsama to amma alhamdulillahi yanzu ita gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwa gwamnatin jihohi an afrobin kano da lagos da onasha wanda su ne men wuraren da ake sai da magani a matsayin sari to yanzu ita kasuwar kano already an yi wata kasuwa da ake ce cwc wadda ita ce coordinated wholesale center a lokacin waccan tsohuwar gwamnati ta mai girma muhammadu buhari ministan lafiya ya zo yi kwamishinan wannan kasuwar mutane sun fi kallon shaye-shaye mu kuma a wajen da muke wannan sana'ar shaye-shayen muna kallon dakile shi abu ne mai sauki matukar aka dawo wannan sabuwar kasuwar domin gurin akwai security agencies da aka kawo akwai police akwai nafdac akwai pcn akwai kuma ndla da za a ba su office din su ma yanzu haka sannan kuma akwai internal security wanda za su rika kula da wannan abu. to dama babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi me drugs yanzu kaga duk wanda bai lafiya magunguna mara kyau mm, na jabu mm. to wanda duk bai lafiya za ka ga ba wai gayyata ciwon ne ba ciwon ne ya same shi kaga zai ɗauki kuɗin shi ya je bada a sai mai magani to bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba to illa da ke cikin bada magani na jabu illa ta farko mutum zai Western resources din shi ma'ana zai ɓannata kuɗin shi a banza sannan zai tsawaita mai ciwon sa sannan kuma zai sha poison guba sannan kuma zai zo ya samu rashin jituwa wato rashin yadda tsakanin marar lafiya da likita sannan shi kuma likita za a sa mai damuwa mai damuwa ya ga ya baka maganin da yana zaton wannan cutar wannan maganin shi zai maganinta da ikon Allah to kuma ka dawo ka ce baka warke ba to zai ji ya damu shin wannan cutar ko ba ita bace ba sai dai a cewar detective Awali Bala Durmin iya da ke zaman guda cikin masu fashin baki akan lamuran tsaro a Najeriya akwai bukatar lalubo sabbin dabarun gano masu aikata miyagun laifuka a cikin al'umma. A kullum akwai abin da ake cewa crime statistic wato ƙididdige na laifi. Kullum sai sabon laifi ya faru. kullum masu aikata laifi sai sun fito da sabuwar hanya yadda za su yinga yin su ba tare da sun samu matsala daga wajen cikas ko wajen hukuma ko mutanen gari ba to idan ku ana so a dakile wayannan abubuwan sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya an koma amfani da sababbin dabaru na zamani wayanda ake bincike a gano cewa wai hanyoyin nan da suke bi wani iri suke bi da wani mataki suke bi suwaye suke shigo da magungunan nan in an ɗebi magungunan nan na ake kai su suwaye suke daure musu gindi da suwaye ake haɗa baki ana yi wa harkar manaƙisa maƙarƙashiya ka san matsala abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka ce mutane sun mai da harkar kasuwanci to kullum ƙoƙari za su duk ka da kake na dakilewa su kuma suna ƙoƙari su shawo kanka ko dai ta sama ko kuma ta ƙasa ko ta tsakiya kowanne akwai hanyar da ake bi ake daƙile shi. to eh, waɗannan matakai dabaru da ka faɗa eh, waki da alhakin ɗaukar su misali. wato al'umma ne ko gwamnati a gaskiya dai mafi kashi saba'in ciki al'umma ne gwamnati kashi talatin take iya yi na farko kenan su al'umma abinda suke iya yi ko da yaushe abinda ake cewa human security da community security jama'a ne suke bawa kansu da kansu na farko human security shine ya zan yin tsare kaina da duk wani abin da zai shafe ni sai na zama mutumin kirki na zama waye sannan zan iya zuwa in faɗa sannan jama'a su bi ko irin fina-finan nan da ake yi wanda a daina yin fina-finai na soyayya ko wani fina-finai na a'a a dinga yin irin wayannan fina-finan wanda su suna kallon fina-finai yanzu ka zo ka samu dan daba ko mai kwacen waya ko wani abu da ka faɗi sunan wani dan wasan Hausa ko wani alamun sa za ga ya san shi amma idan ka zo ka ɗauko wani shahararren malami wanda yake da fikira da basira akan wannan abu za ga ma bai san shi ba gaba cikin shirin za mu ji abin da hukumar NDLEA mai yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ke yi game da wannan al'amari. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta sassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan ƙauye ya shiga alkarya Masu ware kwamandan hukumar NDLEA a Kano mai yaƙi da ayyukan sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya, Alhaji Ahmad Idris ya ce matakan faɗakarwa da wayar da kai a matsayin rigakafi na daga cikin manyan ayyukan da jami'an hukumar suka sanya a gaba. Akwai ƙungiyoyi da dama masu zaman kansu, sannan kuma akwai waɗanda su kuma ƙungiyoyi ne kamar na makarantu. waɗanda duka muna muna halaka kyakkyawa tare da su wasu a wasu lokutan su ne sukan shirya bita ko gangami sukan gayyace mu mukan je a wasu lokuta kuma mu da kanmu mukan fahimci cewa akwai irin wannan damuwa a waje kaza da waje kaza to mu mukan shirya idan misali a makaranta ce wanda muke ganin cewa akwai wannan damuwa muka rubuta wa hukumar makarantar cewa muna da bukatar da zo mu yi wannan taro na wayar da kai kan su kan ba zarafin haka a wasu lokuta kuma unguwanni ne ko tashar motoci haka kaga irin waɗannan hukumomi na ƙasashen waje musamman a ce a UNODC dan iya ce maka ita ce kusan babban abokiyar harkar mu ko aikin mu abubuwa da dama da suka shirya banda mun horar da mu da suke ta bin wannan hanyoyi da za mu yi mu isar da sakonni akwai abubuwa da dama da kuma ya kasance sukan ba mu takardu da sauran su kasidu wanda za mu iya zuwa mu je mu gabatar a irin waɗannan wurare akwai lokutan da kuma su da kansu ma suke shirya irin waɗannan zaurika da za a haɗu a yi wannan irin tarurruka na wayar da kan jama'a da su ɗauki nauyin irin wannan shirye-shiryen banda su akwai european union su ma suna taimakawa kwarai da gaske wajen musamman isar da irin waɗannan sakonni na wayar da kai wanda a tunanin shine duk mutumin da Allah ubangiji ya taimake shi ya fahimci illa abu kusa a magance abun ma idan eh, babban abun isar da sako ga al'umma ya zama da basu ma fara ta'amali da wannan miyagun don ya fi sauki wajen kare shi idan har Allah ubangiji ya taimake mu sakonin da ake idawa wa al'umma da iyaye ya zama na ya alfanu wajen hana mutane fara ta'amuli da miyagun kwayoyi to insha Allah za ka kafin a ankara tsari na rigakafi rigakafi an ce yafi magani to Allah ya kyauta masu saurare da haka shirin yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ƙi ni ta ilmu shi ne manufar mulkin kanmu